وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زامتاشي mu دريبيو دقوكو hadisi mai lamba ta ɗari hudu da talatin da shida babu mallam yuwajihin nasa bi kalamihi babin wanda bai fuskanci mutane da maganarsa ba wato wani ya yi kuskure in za ka yi man nasiha kakka kama sunansa ka yi nasiha akan kuskura mai yiwa ba shi kaɗai yake yin kuskuren ba mai yiwa kuma shi ya tuba daga kuskuren mai yiwa a ɗauki wannan sunan nasa da ka faɗa akan kuskuren shi kuma ya tuba ko ya mutu wani sai bayan ya mutu zai samu kaset ɗin da ka sai ji an kama sunan wani sai ya tala an la'antarsa watakila ya mutu ko ya tuba amma an kai nasiha a kan laifin kawai me yasa mutane suke yin kaza kaza fa ba kyau saboda ya saba wa alkur'ani aya ta kaza a sura ta kaza ko ya saba wa hadisi ingatacce wanda wane ya rawaito ko ya saba wa ijma'in malamai ko ya saba wa hankali da al'ada karɓaɓɓiya ga kuma hujja kaga lokacin da kai wannan wa'azi ya zama wa'azin ba shi da rana ba shi da lokaci ko ba zai expire ba mutuka akwai dan adam a bayan ƙasa za a iya samun wanda yake iya aikata wannan laifi sai wannan nasiha ta amfani shi amma an kace wane shi yake laifin nan to shikenan sai ya tuba kuma kaset din ya yaɗu a duniya wani sai a lokacin jikansa ma zai ji wani ma sai 'ya'yansa za su ji wani kuma ya ma mutu kamata ya wanda ya mutu a rufe shafinsa a bashi da Allah kuma to wannan kama suna ɗin annabi baya yi duk mai wa'azi irin na annabi to ba zai dinga yawan kama sunan mutane ba in ka ga annabi ya kama sunan mutum to ta ƙure amma sai dai ya ta ishara haka usulubin ƙur'ani dukka faran da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗaya ne tak Allah ya kama sunansa shine abu lahabin shi ma kuma Allah ya riga ya yanke ba zai tuba ba ne shi yasa Allah ya yanke masa hukunci kuma ya ce sai ya shiga wuta amma ragowar su alwalidu bin mugira da su asi bin wa'il da su abu jahalin sai dai a faɗi wata siffa da wani aiki irin nasu falatu كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناء للخير مؤتد أثيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين sanasimuhu alal khurtum to malaman tafsiri su ce wane ne wasu ce wane ne wasu ce wane ne ai wane da wane duk wanda ya haɗa wannan siffa ko a yau da shi ayar take to kaga kenan wannan shine yafi sauki حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata wani abu fara fihi sai kuma ya yi sauƙi mai